now you are now trying to leave and free the land and the land itself will continue to breathe. Wannan shine yadda aka gudanar da horo ga ma'aikatan gidan talabijin na NTA Bauchi kan yadda aka misalta musu yadda za su ba da taimakon gaggawa a karin farko a duk lokacin da ake cikin wani matsanancin hali na rashin lafiya a ciki da wajajen ayyukansu daban-daban. Look at religious He's now taking the breathing of the casualty. yes, I do. All right. Like this. waɗannan ba su ne kaɗai abubuwan da suka wakana ba kamar yadda aka misalta musu hanyoyi daban-daban kan yadda za su kula da masu cututtuka kada da mai ciwon asma ko kuma wanda ya shake a lokacin da yake cin abinci da sauransu sauran sun hada da wakiyar hatsari wanda suka hada da binciko tare da gano cewa wanda hatsarin ya risa da shi na raye ko na mace hari da yin ɗauri ga wanda ya samu kariya sayar da jini mai zuba ba gaggautawa tare da taimakawa wanda aka soka masa wuka da dai sauransu hari da yadda za a ɗauki wanda ya samu matsalar spinal cord a tanakai da sauransu janar manaja nta bauchi hajiya fati isa da sauran ma'aikatan da suka halarci horon sun yaba ma red cross society kan wannan hubbasa gaskiya ne na kira ga gwamnati da ya kamata a ce su rika hada su ma da road safety commission a duk wurin operations ɗinsu mun koyi yadda za a bawa da taimakon farko wa koraye ne ya samu matsala wani abu zai iya faruwa mummuna ko a ofis don sun ba da emphasis kan ofis ne ma yadda za ka taimaka mu wanda ya samu matsalan ma akwai hanyoyin da za ka bi watan kaman irin dabarbaru da za ka bi wanda za ka garin taimaka mishi ba za ka ƙara ji mishi ciwo ba mai bada horon wanda shine shugaban bada horo na kungiyar bada agajin gaggawa na red cross reshen jihar bauchi awal umar bashar a bayyana cewa manufar bada wannan horo shine don ganin sun hada gwiwa da gidan talabijin din wajen wayar wa al'umma kai kan aikace-aikacen su har wayo kan gudumawar da al'umma za su iya bayarwa wajen kawo ɗaukin gaggawa da sauransu. Eh, na tabbatar na san abin da suka samu yadda suka fahimci wannan abu din na san mutane za su amfana da shi ba wai kawai mutanen yan tiye ba mutanen cikin gari an wani abu ya faru idan akwai wani dan tiye wanda ya samu wannan training na tabbata zai iya taimakawa a wannan da sauransu ya kamata wannan ilimin ba da taimako na farko ya kamata mutane su san wannan ilimi in ka san wannan ilimi za a ceci rayuwar jama'a da dama za a ceci rayuwar jama'a da dama. Karshen rahoton kenan Abubakar Muhammad.